yanzu da muke magana yammacin ranar juma'a ce wadda ta daidai da 26 ga watan sha'aban hijira na da shekara 1431 daidai da 6 ga watan august shekara ta goma. wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren giya karatuttuka dangane da ilimin hadisi wanda muke yi a cikin littafin nukhbatul fikar ta al'imamul hafiz ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba malamin ya yi mana bayani dangane da cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya iso gare mu ne ta manya-manyan hanyoyi guda biyu hanyar farko ita ce mutawatir hanya ta biyu ita ce ahad asalin haka ake kasabtawa sai ka ce hadisin annabi ya iso mana ne ta hanya biyu hanya farko ita ce mutawatir hanya ta biyu ita ce ahad haka ake a takaice to sannan sai ka ce shi mutawatir abin da ake nufi shine hadisin da ya zo ta hanyoyi masu yawa a takaice kenan shi ahad shine hadisin da adadin mutanen bai kai a ce mutawatir ba shi kenan to sai ka zo ka fara bayani ba a cewa hadisi mutawatir sai in ya cika wasu sharuɗa guda hudu mun gabatar da su kai da kake gani ko kallon wannan kaset ka je ka ainihin wato saurari karatuttukan baya idan hadisi ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu to ya zama ainihin mutawatir to annan bari ku ji jama'a idan hadisi ya kai matsayin mutawatir malaman hadisi ba sa kiran shi sahihi kiran shi sahihi ɗin asali ba wai ka yi mishi wani dameji ba ne sai dai ka nakasa mishi daraja domin misali isnadi ɗaya ka samu ya inganta ka ce sahihi ka sake samun na biyu akan wannan hadisin ka ce sahihi ya inganta ka sake samun na uku har ka samu guda hamsin sai kuma har yanzu ka kira sahihi sai suka ce ai babu hikima don haka hikima ita ce ka faɗo wani suna wanda zai tattaro yawan waɗannan hanyoyi da duk wanda ya ji ya fahimci cewa wannan ba gama garin sahihi ba ne to wani suna ne shine mutawatir kamar duk inda soja yake soja ofisa ne kurtu ne kaftin ne general ne wa koma wani iri menene shi soja ne to amma yayin da baka dubi kurtu ka ce mishi soja kuma ka dubi general ko field marshal shi ma ka ce mai soja a hankalci ba a ce eh abu ne ma'akul za a iya ɗauka amma kuma kamar ka daidaita darajar wajen kiran sunan ko kun fahimta ashe kenan a bisa dacewa idan wannan kurtu ne kace mishi soja to wancan idan general ya kamata ka kira shi da sunan mukamin dan a fahimci akwai bambanci a ƙarƙashin haka hadisi ne yake da hanya ɗaya ingantacciya sai ka ce mai sahihi to wannan hadisin kuma sai ka samu mishi hanyoyi guda saba'in har yanzu ka ce mishi sahihi sai malamai suka ce in ma ka kira shi sahu, ai sahu sahih in ma ka kira shi mutawatir sai dai akwai bambanci tsakanin asahu da mutawatir a wasu wuraren dukkanin mutawatir asahu ne amma ba dukkan asahu yake zama mutawatir ba misali hadisin da yake da hanya biyu uku hudu biyar duk kowace hanya ɗaya ta zama sahihiya amma adadin bai kai mutawatir ba za ka iya kiran wannan asahu wannan ita ce al'adar da malam muhammad nasiru din albani yake a cikin littafin irwa'ul ghalil amma ya fi yin wannan al'adar a cikin littafin ghayatul maram wanda littafi ne ya rubuta shi kusan shekaru hamsin da ta gabata takhrijin hadisan alhalal wal haram sai ce haza hadisun asah sai suka ce menene wannan sai ce to hadisi ne yake da hanyoyi kowace hanya ta inganta amma bai kai martaba a ce mishi mutawatiri ba shi kuma ya wuce a ce mishi garibi ko aziz ya ce don haka ta'abirin da ya fi dacewa shine a kira shi da al wato isnadin da ya fi sahihi inganci ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a in kun gane wannan maganar da kyau idan mas'ala ta zo a cikin hadisi mutawatir ne to ya fi inganci ka ce zuwan annabi isa a ƙarshen duniya hadisan mutawatirai ne faɗin haka ya fi ka ce sahihai ne ko kun fahimta jama'a domin in hanyoyi biyar ne ko uku duk za ka iya kiransu me sahihai to yanzu yana da hanya fiye da saba'in yana da hanya fiye da ɗari har yanzu kuma ka ce sahihai zai fi dacewa da hikima ka ce mutawatirai domin cewa mutawatirai ya bashi matsayi wanda babu ja da baya kamar yadda muka tattauna a jiya cewa dukkanin mas'alar da ta zo a cikin hadisi mutawatiri to babu sauran ja da baya babu sanda za a gano cewa wannan mas'alar kuskure ne hadisan an gano ma ba su inganta ba ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to ina son ku kiyaye wannan a matsayin mataki na farko idan ka fahimci wannan sai ka da aka sake cewa mutawatiri ya kasu kashi biyu akwai lafzi akwai ma'anawi an tuna wannan darasin mu ne na jiya sannan sai ka dawo sai ka ce hanya ta biyu da hadisin annabi sallallahu alaihi sallam ya zo mana ita ce hanyar da bata kai a ce mata mutawatira ba ita ake kira ahad to ta kasu kashi uku akwai mashhur ko mustafidi duk abu ɗaya ne akwai aziz akwai gharib mashhur shine hadisin da yake da hanyoyi uku ko sama da uku amma har yanzu dai ba su kai a ce musu mutawatiri ba kaga a nan ya ɗauki wani ɓangare na daga ma'anar ahad kenan aziz shine hadisin da yake da hanya biyu ko kuma hadisin da hanyoyin shi ba su gaza hanyoyi guda biyu ba ko da wata tabakar a samu biyu wata a samu uku wata a samu biyu wata a samu uku amma dai duk inda ta hau in ta tashi sauka ba ta ƙasa da biyu to sai a ce ya zama aziz to a nan sai ibn hajar ya tsaya yi raddi ga wasu malamai da suka ce hadisi matukar bai kai aziz ba wato matukar baya da hanyoyi biyu to ko da hanyar nan guda ɗaya ta inganta to ba za su inganta ta ba wannan maganar ibn hajar ya ce kuskure ce duk wanda ya faɗe ta ba daidai ya yi ba daga cikin waɗanda ake ganin sun yi ishara game da waɗannan maganganu akwai Al'imamin hakim abu abdullah akwai al'imamu abu ali aljubba'i da waɗansu malamai waɗanda su kuma wannan magana suka yi gini kan reshenta suka ce don haka imamun bukhari dukkan hadisan da ke cikin littafin shi hadisai ne waɗanda mafi ƙarancin martaba su aziz ne babu hadisi ko ɗaya garibi a ciki daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan maganar akwai al'imamu abubakar ibn al allah ya gafarta mishi wannan maganar kuskure ce domin hadisin farko a cikin sahihul bukhari isnadin shi kwaya ɗaya ne garib ne hadisin ƙarshe a cikin sahihul bukhari isnadin shi kwaya ɗaya ne garib ne ashe kenan waccan magana da ibn al-arabi ya fassara fahimtar shi game da sahihul bukhari kuskure ce cewa dukkan hadisan da ke cikin bukhari babu garibi mafi karanci sai dai aziz ko mashhur ko mutawatir wannan maganar kuskure ce domin kamar yadda muka ce hadisin farko da na ƙarshe a cikin littafin hadisai ne garibai jama'a kun fahimci wannan da kyau to sa'an nan sai kuma hadisi na uku shine hadisi garibi menene garibi shine hadisin da yake da hanya ɗaya to wannan shine tarihi sananne a wurin malamai amma akwai wasu malamai idan suka ce hadisi kaza garibi ne suka yi shuru suna nufin da'ifi daga cikinsu akwai al'imamu tirmidhi a cikin kudama daga cikin mutaakhirina akwai al-imam zailai a cikin littafin shi nasbur raya har wa yau a wannan zamanin malam muhammad nasiruddin al-albani ya dauki wannan salaf idan kana karatun tafan albani kamar irwa'ul galil sai ka ji kawai ya kawo hadisi ya ce haza hadisun garibun ya shiru to yana nufin haza hadisun da'ifun idan kana karatun littafin nasbur raya ta al zailai da ainihin littafin eh, albabr munir littafin da na ɗauko jiya na ɗan nuna muku na ibn al in kana karatun waɗannan littafan da khulasatu badr munir na ibn al har wa yau duk waɗannan littafan kana karanta in ka ga malamin ya ce gharibun ya abin da yake nufi da gharib anan da'ifun tirmidhi in ka ji yayi ifradin kalmar ita kadai ya ce hadha hadithun gharibun tafarrada bihi fulanun an fulanin an fulanin an fulan wa fulanun kana kaza wa kaza wa kaza wa ya'ani bi kalimatihi al-gharib ad amma an kaji ya ce hadha hadithun hasanun gharibun to ya tashi daga waccan ma'anar da ya kadaitu da ita ya komo wannan ma'anar da muke magana shine haza hadithun hasanun gharibun wannan hadisi kyakkyawa ne mai hanya ɗaya amma in ya zo da kalmar haza hadisun gharibun kadai to yana nufin haza hadisun da'ifun in ya ce haza hadisun sahihun gharibun yana nufin wannan hadisi ya inganta amma hanya ɗaya yake da ita abin da ya faru tirmizi da ya gama rubuta littafin shi sai koma ƙarshen littafin sai saka wani ƙaramin littafi mai suna Al al'ilal sagir wannan littafin ya kasance kamar manual wato kamar jagora ne game da wasu abubuwa da tirmizi ya yi a cikin littafin waɗanda ya saba ma ƙa'idojin mafi yawancin malamai sakamakon haka waɗanda suka yi wa tirmizi gaggawa ba su kai ga karatun ƙarshen littafin ba suka zo suka ce tirmizi yana tifka da warwara sai aka gane su suka yi kuskure don ba su ba shi haƙƙin shi ba ya yi littafi a ƙarshen littafin shi ya sanya wa littafin al'ilalus sagir wannan littafin sai ka karanta shi za ka yi kyakkyawar fahimta da wasu abubuwa da ya rinka kudurawa ko yana kwancewa sabanin yadda ka san su jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan ka gane wannan sai mala ya ce wa kulluha siwal awwali ahadun dukkanin su da aka jero dinnan guda hudu amma banda na farkon kenan guda ukun karshe ko da mashhur da aziz da gharib mala ya ce su ake kira ahad wa fiha a cikin su al maqbul a cikinsa ake samun wanda ake karɓe wal mardud a cikinsa ake samun wanda ake turewa a ƙi karɓe me yasa za a karɓa me yasa za a ƙi karɓe abin da yasa za a ƙi karɓe litawaqqufil istidlal biha amal bahfi saboda a tsayu domin yin bincike kafin a kafa hujja da su ire-iren waɗannan waɗanne mardud ɗin amal bahasi har sai an yi bincike an ahwali ha game da halayen masu riwayar dunal awwali amma fa banda na farkon dan na farko bincike ya kare wanne ne na farko mutawatir bincike ya kare akan shi ko kun fahimta jama'a misali mutumin da yanzu ka tabbatar cewa general ne na soja ko profesa ne a cikin harkar ilimi wani bincike kuma za ka zo kana cewa to kai ka yi secondary kuwa kana da diploma kuwa ko ka ci jarabawar wayak ya kamata ka yi professor wannan tambayar ko kun fahimta a'a general na soja ya kamata ka ce mishi kai ka iya takin parade kuwa kai ka iya rike kunamar bindiga kuwa ka ga cewa shi general ne ta gamsar da kai game da waɗancan abubuwa don haka ka da cewa wannan hadisi ya kai matsayin mutawatir to bincike ya kare game da shi amma duk hadisin da ka binciko hanyar farko ka aje ta ka binciko ta biyu ka aje ta ka binciko ta uku ka aje ta to kafin kai hujja da waɗannan hanyoyi guda uku sai ka tsayu ka yi bincike game da halayen masu riwayar amma fa ban da mutawatir jama'a kun fahimci wannan maganar to wannan bincike game da halayen jama'a ku yi haƙuri littafin zai zo zai rinka isharorin wasu abubuwa a farkon shi sai an tafi wani wurin sai fassara maka me ake nufi yanzu magana ce ta kama kawai amma zai zo nan gaba insha Allah zai gaya maka yaya ake bincike game da halayen masu riwaya duk wani mai riwayar hadisi da zaka ji al-Imam al-Bukhari ya ce haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an an عن zinadi الزنادي أي عن an الزنادي عن الأعرج an abi هريرة duk waɗannan mutanen za ka ga za a nuna maka hanyar da za ka iya binciko su haƙuri ake buƙatar ka yi ko kun fahimta jama'a saboda shi ilimi ana cin shi kaɗan kaɗan ne yau aka warware kaza gobe sai a warware kaza sai ga kafin lokaci ka tara fahimta mai yawa don haka abin da yanzu kawai karatun yake so ya ce mana idan kana binciken hadisi in ka samo isnadi ɗaya ga hadisin ka ajiye shi ka samo na biyu ka ajiye shi ka samu na uku ka ajiye ka tafi iya neman ka har yanzu baka samu na hudu ba to yanzu kana so ka kafa hujja da shi ko shine malam yake ce maka tawaqqufil istidlal biha ala al bahasi a tsayu kafin neman kafa hujja da wannan hadisai ko wannan hadisi har sai an yi bincike an ahwalu ruwatiha game da halin masu ruwayar arrawi mai riwaya Arwatu jam'i ne masu riwaya to har sai an yi bincike game da halayen masu riwayar dunal awwali amma fa banda na farkon banda mutawatir mutawatir magana ta kare akan shi to bari ku ji jama'a me yasa ka ce ah ta yi ka ce to me yasa ba za a bincike game da mutawatir ba a'a ai wannan aikin da ka fara shine matakin farko na binciken da ka riga kai wa mutawatir misali jama'a hadisi ne sai ka same shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu bin Niyati. sai ka bude sahihul bukhari sai ka ga isnadin shi da ka tafi muslim sai ka sake ganin wani isnadin misali nake mana da ka tafi tirmidhi sai ka sake ganin wani isnadin da ka tafi nasa'i sai ka sake ganin wani isnadin yanzu ba isnadi hudu ba to sai ka ci gaba da bincike kakkab baka sake samun isnadi na biyar ba to yanzu ya tabbata kana da hadisi kana da isnadodin shi mabambanta guda hudu amma matsalar ita ce baka san ya inganta ko bai inganta ba misali nake muku sai ka zo sai ka fara binciken isnadin can na bukhari misali nake muku sai ka tabbatar da cewa ya inganta sai ka buga mishi alamar sah ya inganta sai ka sake bibiyar isnadin muslim sai ka ga cewa sah ya inganta ka sake bibiyar na tirmizi da nasa'i duka ga sun inganta kun fahimci wannan yanzu ka tashi inganta shi zaka inganta shi a matsayin hadisi mashhur sahih haka ne to ana nan kamar yadda in darasi ya bayi yau zaka ji daga cikin hanyoyin da zaka ƙara faɗaɗawa wajen binciko hanyoyin hadisi sai ka je ka ƙara samun wasu littafai waɗanda ya kamata ka bincike sai ka je ka samu musnad na imamu ahmad sai ka samu musnad na al al-bazzar sai ka samu littafin al-muntakhab na al-imam abd ibn humayd ka je sai ka samu littafin sunnu kubra ta al-imam al-baihaqi waɗannan tafan sai ka samu wasu isnadodi ga shi wannan hadisin wanda da ka bincika sauran littattafai ga magari baka samu ba sakamakon haka sai ka ƙaro samo isnadodi a cikin waɗannan tafai isnadi uku in ka hada da na baya zama nawa bakwai kana nan sai ka samu labarin ai ga wani malami ya samo littafin musnad na al-imamu abubakar ibn abi Shayba ya samo littafin musnad na al imam al-hubaidi sai ka je ka ara kana neman wannan hadisin sai ka sake ganin ga wannan hadisin kuma da wasu isnadodi daban-daban a cikin waɗannan littafai guda biyu sai ka ƙara sabo wasu isnadodi daban guda biyar da can ga guda nawa bakwai ga guda biyar nawa kun ga sha biyu sun kai matsayin mutuwa ko ba su kai ba sun kai to da ka zo ka fara bincike kuma game da halayen masu riwayar da siffofinsu sai ka ga cewa duk siffofin nan da aka sharɗanta kafin hadisi kafin masu riwayar hadisi su zama mutawatir duk waɗannan isnadodi guda goma sha biyu da mutanen da ke ciki duk sun cika yanzu hadisin ya zama mai mutawatir to tun da ya zama mutawatir ka ji dalilin da ya sa malam ya ce dunal awwal ban da shi don ai ka gama bincike lokacin da kake kokarin ne kaiwa ga ya kawo ga mutawatir don haka yanzu da ya kawo mutawatir wanda bincike za ka sake yi dama sai da kai bincike sannan ka kai ga wannan matsayin ashe hadisi ana fara bincikar shi ne daga isnadi kwaya ɗaya da ka samu ka tabbatar ya zama gharib ya zama sahihi kana nan ka samu na biyu ka tabbatar ya zama aziz ya zama sahihi kana nan ka tabbatar ya zama mashhur ya zama sahihi to yanzu don Allah in ka ci gaba da samun isnadodin kana ta hukunta su sun sahaha sun inganta sun inganta ran da ya kai watar akwai wani bincike da zaka sake dawowa kai dan haka ka je na ta ce maka dunan awwali banda na farkon dan na farkon ka riga ka gama bincike akan shi kun gane jama'a malam yake cewa kafin a yi hujja da waɗannan irin isnadodi har sai an yi bincike game da halayen masu riwayar amma fa banda na farkon to yanzu kun fahimci wannan jumla da tana da saukin fahimta to ga wata ka'ida irin ta jiya idan ba ku manta ba karatun mu dai gabata a jiya da ga magana dangane da hadisi mutawatir sai aka ce yana fa'idantar da ilimi al-yaqini amma in ya cika sharuɗa ko na'am na'am tsaya tsaya tsaya tsayar da shi kuna fahimta jama'a idan kun gane wannan magana da kyau to kun ga nayi nayi musu yawa almutawatir aka ce shi yana fa'idantar da al'ilmul yaqini ko in ya cika me sharuɗa to hadisin da bai kai mutawatiri ba shi kuma me yake fa'idantarwa shine sai malam ya ce wa qad yaqa'u fiha haƙiƙa ana iya samu daga cikin su susuwa hadisai ahad ma yufidu ilman nazari waɗanda ke fa'idantar da ilimi an nazari haka yace ana ku daga cikinsu akan iya samun waɗanda ke fa'idantar da ilimi an nazari to ina so ku natsu da kyau kamar yadda jiya kuka natsu kuka fahimci me ake nufi da al’il al'yaki ne? me ake nufi da al’il an-nazari al'ilmu an-nazari malamai suna kiran shi al'ilmu al-muktasab kamar yadda wancan al'ilmu al sukan kira shi al'ilmu daruri yanayi ne da canjin malamai da yanayin gari da kowane malami da yadda ya ke kira kamar da jiya mun yi misali dan juma dan jimmai na jume misali ko idan kun gane wannan malamai suna ce mishi al'ilmun nazari ne saboda ilimi ne da ba za ka same shi ba har sai ka yi bincike ka yi nazari kuma bayan ka yi nazarin baka kai ga samar da gamsuwa gamsuwa irin ta mutawatir ba don haka sai a ce wannan ilimi ne wanda ya danganci abin da ka binciko me wannan ke nufi goban ka zo ka ce jama'a e abin da na binciko jiya kuskure ne jama'a ba za su ce a ah, kuskure e? kuskuren ka sa muka aiki da shi a? dama menene bincikowa kai kuma binciken nan bai kai ka ga ilimi al ba misali riguna ne ka bayar aka wanke maka daga ciki sai aka haɗo maka da wata riga ashe wannan riga ba taka bace amma sai ka ɗauka kasa sa me yasa saboda irin su ɗaya da taka tsawon su ɗaya da taka ba abin da ya bambanta ta da taka ko miskala zarratin amma shi ne wankin ashe yayi wata alama a ciki ya sa s s nan da ya sa yana nufin salisu kai kuma ai ne lambarka ibrahim amma da ka tashi baka lura ba sai ka sa yanzu in wani ya zo ya ce maka wane e wannan riga ta ce sai ce kwarai da gaske za ka rantse sai ka ce a ah, ya zan rantse ka ga riga a ruwa to rantse sai ce wallahi yanzu a nan menene zai hana shi rantse ba abin da zai hana shi rantse yana da wasu dalilai waɗanda za su taimake shi wajen ya rantse daga ciki farar riga bayar da wanki mai tsawon inci talatin aka zo mai da farar riga mai tsawon inci talatin sabuwa ba ta da bambanci da tashi komis kala zarratin waɗannan siffofin da nake faɗi su ne malam zai zo siffanta da karina wasu abubuwa da za su taimake shi ya gamsu suka taimaka mishi ya gamsu har yi rantsuwa a kai daga baya sai aka je wurin mai wanki sai mai wanki ya ce a duba kwala yana duba kwala sai ga ai ne a jiki aka ce a to bas ne a jiki ba taka bace ga taka nan yanzu menene ya kai shiga wancan waccan rantsuwa saboda yana da ilimi annazari nazari akwai wasu ƙara'in akwai wasu dalilai da suka taimake shi amma da ya ba da jan riga wanki aka zo mai da koriyar riga akwai wani dalili in ba motsuwa ba da rashin ko da gidadanci da zai sa ya sanya wannan riga ya rantsuwa tashi ce to idan kun fahimci wannan shi ilmin nazari ilimi ne wanda za ka bincike ne ta gano abu to daga baya za ta iya yiwuwa ku ji wannan jama'a za ta iya yiwuwa daga baya ka dawo ka ce wannan maganar da ka yi ka gano kuskure ce kuma babu zargi a kanka kuma ita ma wannan da ka ce fa ka gano kuskure ce ku kiyaye nan da shekara talatin za ka iya dawa ka ce ita ma ka gano kuskure ce don dama na farko ba wahayinta aka yi maka ba na biyu bincikenka bai kai ta matsayin mutawatir ba bincikenka ya tsaye da ita ne a matsayin ahad shine mashhur ko aziz ko gharib don haka akwai yiwuwar ka iya samun kuskure a cikin abin da ka binciko ko kun fahimta jama'a kamar yadda in muka zo muka fara tattauna game da mazaje za ku ga daga cikin abin da kan sanya wasu malamai kuskure ya faru misali sunaye waɗanda suke muhumalai yanzu muka kawo misali sai ga ga isnadi al-imam al ya zo cikin sahih al-bukhari imam ya ce yace haddathana Abdullahi humaydi abdullah ibn zubair qala haddathana sufyan to wai sufyan sufyan guda biyu ake da su sufyan ibn uyayna ko A al-thawri haƙiƙani anan sufyan ibn uyayna ne to a ƙabbara kai sai uwa tunaninka da saninka sai baka to sufyan sauri ne dan shi ka fi ji sai ka hukunta haka da ka hukunta haka sai kuma malaman hadisi ashe sun hukunta idan ka ji riwaya daga humaidi daga sufyan Ibn uyaina to ta inganta idan ku ka ji daga humaidi daga sufyan Ibn sauri to bata inganta ba don haka sai kai hukunci da wannan ka'ida sai ka ba'afa wannan hadisi sai ka ce wannan hadisin ba'ifi ne me yasa ka ba'afa shi saboda riwayar humaidi daga Sufiyan as-sauri ce bayan shekara talatin sai ka zo sai kai bincike daga cikin abubuwan da ke taimakon ka gano irin waɗannan kurakuran shine littattafan alat, wanda za mu zo kansu littattafai ne da ake wa malamai tambaya irin su dara kutuni irin su barkani a wannan zamani irin su albani da makamantansu sai suna an amsa tambayoyi haka sai aka zo fit sai ka ji an amsa tambaya daidai da wannan isnadin naka sai ka ji wannan gogaggen malami ya ce ai wannan isnadi sufyan ibnu uyaina ne har sai ya gyara cewa wasu sun ɗauka sufiyan a sauri ne ai kuskure ne fassara shi da haka yanzu kaga da kai da makamantanka ake kenan yanzu sai ka janye waccan ba'afawa da kai shekara talatin da ta wuce ka ba ka ce wannan hadisi menene sahihi ne to in aka zarge ka aka ce a ah, me yasa bayan shekara talatin za ka dawo ka ce hadisin da ka sahaha shi kuma bai sahahu ba ya zama ba'ifi ko hadisin da ka ba'afa shi ba ba'afu ba ya zama sahihi sai ka ce dama wasu dalilai ne suka ja ka a lokacin ka ba a fashi waɗannan dalilan ka gane ba daidai ba ne wasu dalilan kuma yanzu sun karkatu gare ka ka gane cewa su ne daidai na ka dawo ka saha shi wannan ba abin zargi ba ne a wurin malamai da ɗaliban ilimi amma a wurin jahilai da 'yan bid'a to abin zargi ne don haka ga muwatta da imam malik ya rubuta ta ta ninka yadda kake da ita yanzu sau goma kaminka yadda kake da ita a hannu yanzu so goma da riwayar yahaya ibn yahaya al ita ce riwayar da ke hannu mu a nan yammacin afirka to ta ninka haka so goma amma me ya faru yanzu ɗaya bisa goman ta ne a hannun mu imamu malik da ya rubuta ta sai da wajen shekara arba'in yana karantar da ita a cikin shekara arba'in ɗin nan ya ta abubuwa har ta waye gari ta koma yadda take daga lokacin da ya je karatunta ya dawo garin su andalus sai kuma ka samu wani zakakurin almajirin abu hanifa shi ko mai suna muhammad bayan yahaya ya taho shi kuma ya je koyi karatun muwaffa imam malik ya ƙara rairaye ta ta ƙara raguwa daga yadda wannan ta hannun mu take ita ce yau a hannun mutanen ƙasar india da pakistan da bangladesh da wasu bangarori na ainihin wato iran da wasu bangarori na ainihin wato afghanistan da makamantan waɗannan yankuna ita ce a hannunsu za ka ji suna ce mata muwatta muhammad ga ta nan muna da ita a makarantar nan wannan motsa yar firirin ce ba ta wuce kamar littafin risala ko littafin sifatu salar muhammad nasiru bin albani ba to me ya faru hadisan imam mali ya sake zabje su kuma ya ɗauki wasu ya sake sawa to ba malamin hadisin da ya taɓa zargin imam malik cewa don me bayan shekara arba'in zai rinka zabge littafin don me a don dama malamai bincike suke kafin su rubuta abu abin da bincike ya zo gare shi a yanzu sai ya rubuta to ta mutu ko kashe ta malam to jama'a kuna fahimta waɗannan abubuwan da kyau ko saboda haka idan a cikin waɗannan irin hadisai aka yi bincike aka iya gano gano wannan magana da wane ya faɗi ko wannan isnadi da wane ya ruwaito da wancan isnadi da wancan isnadi sun kai matsayin mashhur ko sun kai matsayin aziz ko sun kai makamantan haka to wannan shine zai ainihin hukunta gwargwadon irin ilimin da za a iya samu a ciki kamar yadda nake bayani in ba ku manta ba magana dangane da abin da ya shafi malami ya tabbatar da magana daga baya ya dawo ya yi wata akasin haka amma dole in ba ya manta ba ya dawo ya ce gyara akan magana kaza akan magana kaza akan magana kaza ba don koyi ba don ka a sami tufka da warwara ko kun fahimta a can ya ce hadisi sahihi ne a nan kuma ya dawo ce hadisin ba'ifi ne to dole sai bayani sai ce wannan hadisin shine hadisin da a cikin littafi na kaza da na inganta shi amma yanzu na dawo na gane kaza to amma akwai wani abu da yake faruwa ƙwararrun malamai sun san akwai bambanci tsakanin hadisi sahihi da isnadi ba'ifi malamin hadisi kamar muhammad Nasiru al-albani a wannan zamanin yakan yi haka sai zo cikin littafin shi irwa'ul ghalil sai ce wannan hadisin sahihi ne a can kuma littafin ba'if sunan abi dauda ya kawo wannan hadisi da isnadin abu dauda ya ce wannan isnadin ba'ifi ne to akwai bambanci isnadi ba'ifi hadisi sahihi yana faruwa misali idan ka ɗauki littafin alkamil fi bu'afa'ir rijal na al'imam ibn adiyin aljirjani, za ka ga hadisin aliyu hadisin aliyu shine hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce khairukum man ta'allama al wa 'allamahu sai ka ji ya ce hadisin batilun ko ka ji ya ce isnadun isnadin da ke karewa zuwa kan sayyidina ali bai tabbata ba to amma shi wannan hadisin yana nan a cikin sahihul bukhari amma da wani isnadin daga sayyidina usman don haka yanzu can sai ya ce maka isnadun da'ifun a nan kuma sai ka ji ya ce maka isnadun sahihun ko hadisin sahihun to shi yasa sai aka samu wasu yan bana bakwai da basu kware ba sai suka je suna zargin cewa albani muhammad nasiruddini yana tufka da warwara a can ya ce isnadi a can ya ce hadisi da'ifi a nan kuma sai sake dawa ya ce wannan hadisin sahihi ne sai a rasa wace ba a ɗauka wannan rashin gogewa ce a can ya hukunta isnadin ne a nan kuma ya hukunta hadisin ne ɗaya kenan na biyu a can ya hukunta hadisin ne da wancan lafazin kai kuma baka lura ba sai ka ɗauka lafazin ɗaya ne a nan da ya zo sai ya inganta wannan da wannan lafazin don haka kamar yadda ne magana nan kwanaki nake cewa kafin ba a cewa ba sa kuskure malaman hadisi suna kuskure domin ba annaba ba ne ba mala'iku ba ne ba tsararru ba ne daga kuskure amma kafin kai gaggawa cewa wane ya yi kuskure ka gwada matsayinka a ilimin da nashi matsayin tukuna me yiwa abin da yake maganan ma gaba ɗaya kai ba shi kake fahimta ba ya yi gabas ne kai kuma kayi yamma don haka abin da kake zargin kuskuren ne ba ma shi ake magana ba gaba ɗaya ko kun fahimta jama'a in kun kiyaye wannan maganar duk na yi muku ita ne don ku fahimci duk abin da aka ce yana fa'idantar da ilimi a nazari to akwai yiwuwar wannan abin daga baya kuskure ya ɓarra'u cikin shi amma duk abin ba aka ce yana fa'idantar da al'ilmu daruri al-yaqini to wannan babu makawa ya gama tabbata don haka babu ranar da za a ce qur'ani akwai kuskure a ciki amma akwai yiwuwar wani hadisi da kake aiki da shi wata ran shi wanda ya hukunta maka hadisin ya tabbata ya dawo ce maka wane eh hadisin nan da na hukunta maka na gane cewa mai rauni ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai malam yake cewa wa qad yaqa'u fiha ma yusidu al-ilma an-nazari haƙiƙa a cikin irin waɗannan hadisai na ahad ana samun waɗanda ke fa'idantar da ilimi an nazari to fa'idantar da ilimin nazari ɗin ma fa ba wai kowane hadisi ba ne mashhuri ko garibi ko aziz a'a bil qara'in sai in ya zo da qara'in to menene waɗannan ƙara'in su ne nake so ainihin in tsaya in yi mana darasi na musamman a kansu wato ƙarina da za ta ƙara wa hadisi daraja wata siffa ce wadda wannan hadisi zai zo da ita sai ya samu wannan daraja misali ɗalibin da ya fita da second class nowa misali tutu daga jami'ar ahmadu bello wadda ta suna a wajen sai an gwara kanka sai an goga bakinka kafin ka haye to ɗalibin da ya fito da tutu daga jami'ar ahmadu bello ana kallon shi da daraja fa'iƙa daraja ta sama fiye da ɗalibin da ya fito daga wata jami'a a arewacin ƙasar wadda ba ita ba da tuwan amma duk darajoji ne na ilimi duk ɗaya ne amma me yasa saboda wancan glory wancan daraja wancan ɗaukaka da jami'ar ahmadu bello ta yi wadda wata jami'a ba ta yi ba sai ya zama ɗalibin da ya fito daga wannan jami'ar ana kallon shi da idan daraja wanda ya fi waccan ko kun fahimta kun fahimci abin da nake so in ce jama'a misali idan yau a ce ka je kayo karatu a makaranta hadda alkur'ani wadda duk garin an san cewa ta yi suna ana kallon ka da darajar da wani wanda ya je yi hadda irin taka mai yiwa ma fiye da taka amma ba daga makaranta sananniya ba sai a fi ganin ka da daraja fiye da shi kun fahimci wannan jama'a to wannan ita ake kira karina ko kun gane misali sai a zo zaben yan takara sai a ce wannan dan takarar makarantar da ya ita ta kyankyashe duk shugabannin ƙasar nan ita ce bariya kwaleji wannan kuwa makarantarsu ko kansila ba a taɓa samu ba kun fahimci dalilin da zai sa a kalli wancan da darajar ba daraja ce wadda shi ya samarwa da kanshi ita ba a'a wani yanayi ne wanda ya biyo bayan shi a wanda ya biyo ta kanshi wanda shi ya zo ya ci albarkacin abu jama'a kun gane wannan to wannan na daga cikin karina a ɗabi'a me yake nufi da karina a hadisi idan hadisi ya zo hasan da isnadi hasan a cikin sahihul bukhari sai a kalle shi da daraja ta hadisi sahihi wanda ya zo a littafin dara kutuni da littafin ibnu maja me yasa saboda akwai hadisai da yawa a cikin dara kutuni ba su inganta ba to haka samu ɗaya inganta sai a ce wai to barka barka tunda hayar inganta to in ko aka samu hadisi hasan a cikin sahihul bukhari saboda wannan daraja ta sahihul bukhari sai a fi kallon wannan hadisi da natsuwar da ba a kallon wancan sahihin jama'a kun fahimci wannan da kyau idan a cikin isnadin hadisi a bukhari aka samu imamu maliku a ciki ko shu'uba wannan hadisin yana da karina a cikin bukharin fa in aka samu wani hadisin kuma wanda a cikin isnadin babu maliku ko shu'uba kuma babu wani malami mai daraja irin tasu a cikin bukharin ma kenan yanzu wannan ita ce karinatu qara'in ma'ana a bukhari kuma riwayar maliku ne a bukhari wannan ba riwayar maliku ba ba riwayar shu'uba ba ba riwayar wani shahararren malami cikin malamai na naqad ba yanzu jama'a kun fahimci me yake nufi da karina to abin da malam yake cewa hadisai ahad idan suka zo da karina sannan ne suke fa'idantar da al'ilman nazari me wannan magana take nufi idan babu karina ba sa fa'idantar da ilimi an nazari balle su kai ga ilimi al wannan wani statistik ne kawai na malaman hadisi wajen gane martaba da darajar hadisi za ka ji fa'idarta amma a wajen aiki duk ɗaya ne yadda yake wajibi a aiki da hadisi mutawatiri haka yake wajibi a aiki da hadisi ahad wanda yake da karina haka yake wajibi a aiki da hadisi ahad wanda ba shi da karina a wajen aiki ɗaya ne to me fa'idar wannan bambancewar fa'idar wannan bambancewar ta fi faruwa idan aka samu karo ita ce hadisi ya zo cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kaza haramun ne sai aka samu wani hadisin a cikin ibnu naja annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan abin halal ne za mu zo zaka ji matakan da za a bi a hada to amma daga cikin matakan akwai matakin tarjihi ina son ku rike wannan darasin da ke don za mu dawo kan shi amma yanzu ta kama ne ina son ku gane mecece fa'idar gano mutawatir ahad ahad mai karina ahad mara karina ahad mashhuri ahad aziz ahad gharib ne fa'idar wannan fa'idar ba ta koma ga aiki wajen aiki ɗaya ne amma fa'idar na koma aka samu karo to waye kamata a gabatar bayan an biyo wasu matakai duk ba su maganin matsalar ba don aka zo karkata ga wanda yafi fi ƙarfi sai a ce wannan hadisin a cikin bukhari ya zo annabi ya ce ka ba halal ne wancan hadisin ya zo a cikin ibn waja ne annabi ya ce abin haramun ne tunda mun rasa hanyar da za mu bi da hadisan to sai mu ɗauki hadisin bukhari sai mu aiki da shi ya zama rajih ya zama ma'aruf wancan na cikin ibnu maja duk da ike mun gano sahihi ne amma kuma yana karo da wani sahihin da ya zo cikin sahihin bukhari kuma mun kasa yadda za mu tafi da su tare don haka mun aje shi mun mai da shi marjuh ya zama shaf ba za a aiki da shi ba yanzu a nan aka ce maka menene ya taimake ka kai wannan aikin sai ka ce saboda karinar wancan ya zo cikin bukhari ka ji fa'idar karinar kenan ko kun fahimta jama'a idan ka fahimci wannan da kyau to ka yi haƙuri akan ƙara gano muhimmancin karina ɗin nan da inda take da fa'ida za mu zo darasi na musamman ba da jimawa ba za ka ji shi insha Allah ta'ala a cikin jeran giya karatuttukan nan amma yanzu ni ina son ka gane ka iya bambance abin da ake nufi da al'ilmun nazari da al'ilmu al-yaqini ka iya bambancewa don ka iya bambance wannan shine duk hadisi ahad idan ya zo da ƙarina, ku ji in ya zo da karina to yufidul ilman nazari idan bai zo da karina ba la yufidu shay'an sai dai kuma sahihi ne wajibi a aiki da shi shikenan kawai jama'a ya fahimta Allah maraukakin sarki ya taimaka bari mu dan duba ina ga ko ina da dan karin wani ta'aliki da ya kamata ainihin ni akan wannan mas'ala dangane da mas'alar karina jama'a bari in dan karanto mana wasu maganganu za su dan zama dan karin bayani ne kaɗan daga abubuwan da na abin nan malamin ne yake cewa daga cikin abubuwan da za a ɗauka a matsayin karina ku ji jama'a kaunul hadis mashhuran bi haisu takunu lahu turuqun mutabayina salima min da'afir ruwati wal ilal idan ka samu hadisi ya zo hanyoyi uku ya kai matsayin mashhur kenan ko sannan hanyoyin nan kowace ɗaya ta inganta ingancin da ya kai a ce babu wata hanya ɗaya daga ciki mai gargada ko mai matsala ko ta illa ko ta rauni wannan zai iya zama karina aina zai zama karina in aka samu irin waɗannan hanyoyin amma guda biyu rak ko guda uku ai ko guda ɗaya kun ga wannan za a ce yana da karina wannan yana da hanya biyu ya inganta wannan yana da hanya uku ya inganta in aka samu karo wanne kamata a gabatar mai hanya uku to yanzu aka tambaye ka mecece karina a nan sai ka ce ziyadatul adad ƙarin adadin akan wancan wancan biyu ne wannan uku ne kun yana iya zama karina mene yawan hanyoyi amma ingantattu ba daga cikin abin da ke iya kasancewa karina shine kaunin hadith musalsalan bil a'immatil huffaz al mutqinin a sami hadisin yana cike da ƙwararru gogaggun malamai waɗanda suka iya wa zalika bi an yakuna rijalu isnadihi al ka ahmad an shafi an malik misali a hadisi ne imamu ahmadu dan hanbali ya ruwaito daga wa daga malamin shi shafi'i shafi'i ya rawaito daga malamin shi maliku to isnadin da aka same shi da irin waɗannan manya-manyan malamai da suka kai suka komo a cikin riwaya to ana ɗaukaka wannan isnadin sama da isnadin da ba shi da irin wannan darajar yanzu wannan mecece karinar kasantuwar samun al'a'immatul a'lam manyan malamai a ciki salisan na uku ko jimun an yakunan hadith mimma akhrajahu shaykhani fi sahihayhima li jalalatihima fi hadha sha'an a samu wannan hadisin ya zo cikin bukhari da muslim wancan hadisin kuma fa ya zo a cikin littafin sunan al-kubra ta bayhaqi me yasa za a gabatar da hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim akan na bayhaqi bayan dukansu sun inganta in aka samu karo saboda darajar da imamul bukhari da muslim suke da ita a wannan fage na aikin tace hadisai wa hima da kuma gabatuwarsu sun riga kowa fi tamyiz sahih ala ghairihi akan cewa za a yi aikin ware sahihai daga waɗanda ba sahihai ba kafin kowa ya fara wannan aikin su suka fara wannan ya ba su irin wannan darajar jama'a kun gane wannan da kyau sannan walitalakkil a umma walitalakkil umma likitabai ma bil qabul sannan kuma al'ummar musulmi baki ɗaya sun rungumi littafan su sun karɓe su akan cewa duk abin da ke ciki an amintu da shi to wannan magana za mu ɗan yi sharhi a kanta wannan karɓe da malamai suka yi wa bukhari da muslim a matsayinsu na sahihai ina son ku gane bayan su ba a sake karɓar wasu littafai a wannan matsayin ba misali al'imamu ibn sakan ya rubuta littafi ya sa mai sahih ibn khuzaima ya rubuta ya sa mai sahih hakim ya rubuta ya sa mai sahih ibn ibban ya rubuta ya sa mai sahih duk waɗannan malaman sun yi wannan aikin a bayan su bukhari da muslim amma malamai sun bincika aikinsu ba su karɓa kamar yadda aka karɓa aikin bukhari da muslim ba wannan karɓan da aka yi dalili ne akan nagarta ayyukansu su ko malamai da ke karɓe ina son ku gane ba karɓe ne na ƙungiyanci ba dan bukhari na bin su ko dan bukhari ɗan garinsu ne ko dan abin da bukhari ya rubuta a cikin littafin. ni wani na amince da wannan littafin jama'a kun fahimci wannan magana da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan ainihin maganar kenan ina dan zuwa karan jama'a ina son in yi muku sharhin karina din nan to ina son yi muku sharhin karina din na yadda insha Allah ta'ala za ku kai matuƙa wajen ainihin fahimtar ta ga abin da hafiz alhafiz ibn hajar ya faɗi mai sharhin wannan littafin bayan da ya kawo waɗannan ainihin maganganun waɗanda su ne dai muka ɗauko a nan cewa daga cikin karina akwai samuwar hadisi ya zo cikin bukhari da muslim ana iya gabatar da shi akan ainihin wani wanda bai zo a cikin shi ba ina fata an gane to da ya ce wa talakkil ulama kitabaihima bil qabul da kuma karɓe da malamai suka yi littafansu wa hadha talaqqi wannan karban wahdahu shi kadai aqwa fi ifadati ilm na daga cikin dalili mafi karfi wajen fa'idantar da ilimi min mujarradi kasarati turuq daga ainihin hanyoyin da za su zama kadai suna da yawa ne alqasura an tawatur daga ainihin wato yawansu ba su kai matsayin mutawatir ba misali ga wannan isnadi jama'a ku duba ya zo a cikin sahihul bukhari kwaya biyu rak amma ka koma cikin littattafai kamar abu da na sa'i tirmidhi da makamantansu sai ka samu ga ainihin wasu isnadodi ga wani hadisi wanda ke karo da wancan na cikin bukhari da muslim suna da isnadodin da yawa amma yawan bai kai mutawatiri ba to sai a gabatar da wancan isnadi kwaya ɗaya ko kwaya biyu na cikin sahihul bukhari akan wancan kwaya hudu ko kwaya biyar wanda bai kai watiri ba me yasa saboda wannan karbe din da ainihin malamai suka yi to akwai wata fa'ida ne wadda ita ta sa na koma nake karanto mana wannan ku ji sai ibn hajar sai ce illa anna hadha mahadun muhtasin Bimalan, yanqudhu sai dai fa wannan gabatar da isnadodin bukhari da muslim da ake akan wasu isnadodin sun keɓanci isnadodin da ba a yi ƙoƙarin cin gyaran su bukhari da muslim a kansu ba ne kun san da imamul bukhari ya rubuta littafin shi bayan shi da 'yan shekaru an samu wani malami al'imamu dara kutuni al'imamu dara kutuni na ya zo bayan su bukhari da muslim amma ilimin shi da karatun shi da binciken shi bai gaza ilimin bukhari da muslim ba don haka shi ma ya haɗu da ya karanta sahihul bukhari sai ya gano wasu isnadodi masu matsala shine sai tattara su a nan jama'a al-ilzamat wata tabba sunan littafin kenan al-ilzamat wato wasu ƙa'idoji da bara kutumi ya lazimta wa bukhari da muslim to kun kun ce kaza to ai kaza to in ku kun ce kaza to ai kaza wata tabbo da kuma irin bin su da rinka ɗaya bayan ɗaya to ire irin waɗannan isnadodin waɗanda aka ja da bukhari ko aka ja da muslim to ba za ka ɗauke su ka gabatar da su a kan wasu isnadodin da suka zo a wasu littafan ba ko ba daga ƙarshe imamul bukhari da muslim sun suka yi rinjaye akan waccan jayayyar da aka yi musu amma tun da an ja da su to wannan isnadin ya samu shubha yadda in rikici ya taso tsakanin hadisin da ya zo da wannan isnadin da wani hadisi da ya zo da wani isnadi a cikin nasa'i ko bara kutuni ko ba haƙi ko wani littafi daban wanda ba bukhari ko muslim ba to ba za ka ɗauko wancan isnadin na bukhari ka rinjaya da shi akan wannan na bara kutuni ba a nan sai dai a tsaya a dubi wata hanyar ta tarjihi kuma idan kana da wani dalilin da zai sa har wa yau ka rinjayar da wannan hanyar to za ka rinjayar ne saboda wannan dalilin amma ka sani dai wannan isnadin ya samu wannan matsala to amma me yasa ne waccan maganar na ce wasu jayayyar da aka yi da bukhari da muslim su suka wayi gari suka yi nasara imamu dara ne a zamanin shi jama'a ya yi wannan jayayyar da waɗannan malaman amma wannan jayayyar da ya da su ya yi a zamanin ba wanda ya kai shi karatu jama'a na haka ya ciyo kwalar hadisai ga sunan tari guda a cikin sahihul bukhari isnadodi aswan hadda wasu hadisan ma yawanci kalar da su da zimmar cewa gaba ɗaya ba su tabbata ba ko kuma sun tabbata amma ba su cika sharaɗin bukhari da muslim ba sun karya sharaɗin da bukhari ɗin da muslim suka yi kun fahimci wannan magana da kyau wannan aikin da imamu dara kutun ya yi a zamanin shi gaskiya babu wani malami kamar shi na haka kuskure ne daidai ne waye iya ba wanda zai iya tunkare shi don haka aka sallama mishi ko ma dai yaya ne sai bayan kusan shekara ɗari biyar sai aka samu ibn hajar sai ya taso zai sharhin sahihul bukhari sai da ya fara karin kumallo da bara kutuni tukuna da waɗannan hadisan sannan ya fara bukhari sharhi shine muqaddima ka ganta sai da ya muqaddima wadda a cikin muqaddimar sai da ya bi bara kutuni ya bashi ansa kakkaf akan duk maganganun da yi da ƙarshe ya ce imamun bukhari shi ya nasara akan dara kutuni ko kwaya daya dara kutuni bai dace akan duk wata tuhuma da yawa wani isnadi ko hadisi a cikin bukhari ba da wannan malamai suke cewa ibn hajar lauyan bukhari eh, ko kun fahimta jama'a mana ya tashi ya kare bukhari akan duk waɗannan abubuwan wasu abubuwan ma ya zo sai ce gaba ɗaya dara kutuni bai fahimci menene bukhari yake nufi ba ai abin da bukhari ke nufi da ya kawo wannan isnadin ai kaza kaza kaza kaza kaza wato karatu ne mai zurfi sai ka samu lokaci ka daure kayi zaka fahimci abubuwan nan malaman nan ba cin mutuncin juna suke kokarin yi ba duk kokarin gyara suke yi shi yasa kaga Allah ya wanzar da ayyukansu bayan wanzar da ayyukan Allah ya sa aka yi musu kyakkyawar fahimta ba wanda ya taso daga baya wanda yake zargin su in ba dan bid'a ba ce sun bata wa musulmi lokaci ko sun bata addini duk wanda yazo daga baya sai dai kaje yana yaba musu akan mutanen kirki ne kuma kokarin gyara suke jama'a kun fahimci wannan da kyau to anan yanzu ka ji wannan fa'ida da ibnu hajar yake cewa ana iya ɗaukar ainihin isnadodin bukhari da muslim a matsayin waɗanda za a rinjarin an samu karo ko sai waɗanda aka ci gyaran su sai ya ce imma anna hadha mukhtassun bima lam yanqudhu ahadun min al-huffaz mimma fil kitabaini sai dai wannan ka'idar kadai za a ɗauke ta ne ga hadisi ko isnadin da ba a samu wani daga cikin mahaddata wanda ya ci gyaran waɗannan malamai ko ɗayansu ba wa bima lam yaqa to ga ka'ida ta biyu haka nan kuma har wa yau ba za ka ainihin wato ɗauki isnabin bukhari kai karo da shi da na wani ba ko da na musulun karin jayar kai وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر wata وتقائدا idan aka samu hadisi a cikin bukhari jama'a ya zo yana karo da wani hadisi sai kai kokarin hanyar da zaka hada su sai ka kasa duk wata hanya da zaka bi kai tarjihin ɗaya akan ɗaya ka kasa sai ka zira mishi ido za mu zo mu samu wannan ka'ida kamar yadda nake faɗi akwai hadisan da in suka zo maka suka yi karo da juna jama'a zaka je kai iyakar binciken ka gaba ɗaya sai ka rasa dalilin da zai sa ka karkata ga wannan to a tsari sai ka ture su gefe guda ko to irin waɗannan hadisan da ka ture su gefe guda da irin waɗannan isnadodin da ka ture su gefe guda saboda an samu wani yana karo da su to baka ɗaukar su suma ka ainihin hujja da su akan karin jawar da su a wani wurin tun da anan ka kasa ba da ansa game da su misali idan hadisi ya zo maka cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce mafi alherin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye ba wani hadisin ya sake zuwar maka a cikin sahihul bukhari ce mafi sharrin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba a cikin littafi daya wannan ya ce mafi alheri wannan ya ce mafi shaida a iya binciken ka kakkab ka rasa yadda za ka ka haɗa su sai ka aje su gefe guda to gobe idan ka samu wani hadisi akan wata mas'ala yana karo da ɗayan waɗannan hadisan akan wani gefen nashi to ba za ka gabatar da ɗayan waɗannan da ka aje su gefe guda sun gagare ka akan wancan da ya zuwa ibnu maja ba saboda ai shekaran jiya bincike ya kama ka rasa yadda za ka rinjayar da shi a kan wani hadisin to idan yanzu kawai za ka ɗauke shi haka ka rinjayar da shi a kan wani domin wannan alama ce ta baka gama fahimta shi ba tunda can ka rasa yadda za ka yi da shi waɗannan mas'alolin jama'a dalili ne kawo muka gaggauta yin bayani a kansu amma akwai inda za a yi magana a kan hadisai guda biyu waɗanda suke karo da juna za mu tattauna ƙa'idojin yanzu kaɗai muna son ne ka san daga cikin ƙa'idojin da za su sa a iya rinjayar da hadisi akan hadisi akwai ƙarina to amma ƙarinar kuma akwai inda take tahowa da matsala sai aka ce to in ta taho da matsala to a nan ba za ka iya ɗaukanta ta zama hujja ba ya kai magana kenan ina fata an gane sannan sai ce wa ma a da zalika fal ijma'u hasilun ala taslimi sihatihi yace duk wani hadisi wanda bai sami irin wannan karon ko bai sami irin wannan tuhuma daga irin su bara kokani da makamantansa ba to gaskiya an yi ijma'i kai tsaye akan ingancin shi babu tantama dangane da ainihin wato wannan sai malam a ƙasa yake cewa ai subutu huwa law kana hasanan ko da hasan mai an tabbatar da cewa da ya tabbata to sai malam yace fa in qila inna mattafaqu ala wujubil amali bihi la ala sihhatihi anahu. akwai wata magana mai rauni ibn hajar ya kawo ta ya maganin ta yace ta iya yiwa a ce a'a ai malamai sun haɗu ne akan wajabcin ai aiki da duk ai aiki da duk abin da ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim amma malamai ba su haɗu akan wajabcin kudurce cewa duk abin da ya zo cikin bukhari da muslim sahihi ba ne ka ji wata shubha duk abin da ya zo cikin bukhari da muslim malamai sun ce wajibi a aiki da shi amma inganci fa suka ce ba za a kudurce ya inganta ba sai ibnu hajar yace ba mu yadda da wannan maganar ba akwai tuka da warara a cikin ta sai malam mai ta'aliki abu ubaida sai yace hadha huwa aljawab yace wannan ita ce gamsasshiyar amsa ai la nusallimu annahum lam yattafiqu ala sihha tunda har malamai suka sallama akan ai aiki da hadisan ciki kaga ba mu sallama cewa kuma ba su haɗu akan ingancin su ba bal ittafaqu alaiha mu abin da muke cewa malamai sun haɗu akan ingancin hadisan da ke cikin bukhari da muslim falau lam yattasiqu ala sihha ai da malaman ba su haɗu akan ingancin hadisan da ke cikin bukhari da muslim ba lama kana lahuma maziyatun ala ghairihima da ya zama bukhari da muslim ba su da wani bambanci kenan akan waɗanda ba su ba ma anna lahuma maziya ala ghairihima tare da cewa bukhari da muslim suna da bambanci da fifikon daraja akan waɗanda ba su ba don haka fawaqta annahu muttafaqu ala sihha wannan maganar da malamai suka tabbatar da cewa bukhari da muslim sun fi kowane littafi a duniya an ba qur'ani ba to dalili ne akan cewa sun yadda cewa bukhari da muslim ingantattu ne li ajli zalika mana'an alqawl bi adam al-ittifaq ala sihha yace saboda haka muka ce ba zai yiwu a ce wai malaman ba su haɗu akan ingancin waɗannan littafan ba wannan magana ya ce a duba littafin ainihin wato naqatu durar a shafi na arba'in da ɗaya wanda yake ta'aliki ne ko sharhi ne akan wannan littafi na nukhbatul fikr idan kun gane maganar da muke jama'a asali fa har yanzu ban fara magana akan sahihul bukhari da muslim ba magana ce duk ta kawo akan karina me yasa za a gabatar da hadisan da suka zo a cikin bukhari da muslim akan hadisan da ba su zo a cikin sahihul bukhari da muslim ba musamman a lokacin karo sai ka ce saboda bukhari da musulun su suka fara aikin tantance wannan hadisai su ce sahihai daga waɗanda ba sa tantancewa saboda darajar bukhari da musulun da titikonsu da ɗaukakar da allah musu a wannan fage saboda karɓuwar da littattafansu suka samu karɓuwar da waɗansu littattafan irinsu ba su samu irin wannan karɓuwar ba wannan ita ce ƙarina da ke kewaye da littafin bukhari da muslim jama'a kun fahimci yanzu karina da kyau to in kun fahimta sai mu koma cikin ainihin karatun littafin nan har wa yau mu sake duban mas'alar a inda malam yake cewa wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilma an-nazari bil qara'in malam yace a cikin waɗannan hadisai ahad ana iya samun waɗanda ke fa'idantar da ilimi na nazar amma bil qara'in in sun zo da wasu darajoji ko wasu dalilai da za su sa a karkata a kansu sai malam ya ce alal muhtari ga zababbiyar magana to me yake nufi ga zababbiyar magana akwai magana da ike ba zababbiya ba ce kenan wadda take cewa ko da hadisi ya zo da karina karinan nan ko ba imamu malik da shafi'i da ahmad ne a isnadin ko ba hadisin ya zo cikin bukhari da muslim ne ko ba shu'uba ne ya ruwaito hadisin ba shi da bambanci da wanda ba shi ba kun ga ita wannan maganar ta nuna da karina da rashin ta ɗaya ne hadisi ya inganta ya inganta ba wata karina to wannan maganar marjo maganar da take raje ita ce ana iya fifita hadisin da ya zo da karina akan hadisin da bai zo da karina ba ita ce raje. yanzu kaga a lokaci guda ibn hajar ya karantar da kai maganganun guda nawa guda biyu amma ɗaya ya fito ƙarfi gaya maka ɗayar fa ya bari ne ka fahimce ta kuma yana nuna maka ba ta da ƙarfi haka abin yake to wannan yana daga cikin fa'idar littafin da kuda jama'a yana kawo matsaloli guda biyu in ya kawo matsalolin guda biyu ba zai maka yadda mai askari yake maka a cikin fiqhun malikiya ba Ya ce maka wa hal ala sifatin rahibi amin nafiz nabiz shin za a in an zo daga hannu a sallah za a ainihin ɗaga ne haka su fuskanci inda alƙibla take ko ko tafukan za su fuskanci ƙasa ne sai ce maka ƙaulani maganganu guda biyu sai ce maka wahal ya ba'uhuma ala sadri aw yursiluhuma shin zai ɗora su ne akan kirji ko kuwa zai sake su sai ce maka ƙaulani sai wuce annan shi wannan bai maka haka ba maganganu ne guda biyu ya nuna maka wadda take da ƙarfi daga wadda ba ta da ƙarfi to wannan da nuna maka mai ƙarfi din ita ce daidai babu shakka akan haka jama'a kun gane wannan da kyau to bari in ɗanyi wani ta'aliki wanda wannan ta'alikin zan yi shi a yau amma wata rana za a zo a ƙara ragowar shi waɗannan ra'ayoyin da ibn hajar zaka ji ya ce kaza shine rajih kaza shine marjuh yayi wannan ne ba wai mujarrabin ra'ayin shi bane a'a sakamakon bincike ne ya fitar na ra'ayoyin malamai ba wai kawai zuwa ya dubi wadda yake so ya ɗauka ya tura waccan ba ina wannan magana ne saboda wasu sun tayar da shakka game da littafin ibn hajar kamar littafin taqribu tahzib cewa ra'ayoyin da ke ciki shin ra'ayoyi ne na ibn hajar ko kuwa ra'ayoyi ne sakamakon binciken ra'ayoyin malamai a sakamakon binciken ra'ayoyin malamai ne a ƙarƙashin wannan idan ka tura wannan magana ta ibn hajar to kamar kana ture tattaruwar ingantacciyar magana ne wadda ta tabbata wadda ko ba kai ne ka zo kai wannan binciken karshen ta kai ma ga haka zaka kai an fahimci wannan magana jama'a misali 1 plus 1 sai ka ce 2 shin wannan ka'idar da ka tabbatar ra'ayinka ne kawai ka ce 2 ko kuwa duk wani malami da ya iya arithmetic 2 zai ce duk wani malami da ya iya arithmetic 2 zai ce ashe ba abu ne mai sauki a ce 1 plus 1 da wani ya ce 2 ya yi kuskure ba in ka ce ya yi kuskure to duk wanda yadda da wannan ka'idar kana cewa me ya yi kuskure to aikin zai maka faɗi amma da ya ce 1 plus 1 equals to 3 sai ka ce kuskure ne ma'ana yanzu wani ra'ayi ne nashi kake turewa ya rage ka je ku munakasha ku tattauna ya zai iya kare kanshi in ka gamsu ka yadda baka gamsu ba ka tura shi shi kadai ne ba ka tura tarin wasu mutane ne da ke kan wata ka'ida ba jama'a kun gane wannan da kyau Allah maraukakin sarki ya taimake mu na'am malam mai tambaya ka ce me na'am na'am in na fahimta malam kenan hadisin bukari da ya zo game da eh eh da kuma ɗaya hadisin da ya ce mani da kasar yawan juma'a duk wanda ya a ba za a iya haka a waɗannan hadisan ba don ai ba a kai matakin da za a yi tarjihi ba wai kawai daga ka samu hadisai guda biyu ɗaya na cewa dama ɗaya na cewa hagu shikenan sai ka ce shikenan a karkata ga ɗaya ba a'a akwai ƙa'idoji waɗanda ɗazu nake ce muku ku yi haƙuri za a zo kansu to ku yi haƙurin aka zo kansu hatta littattafan da za ku koyi wannan aikin da aikin a aikace za ku ga za a zo da su don ka fahimci hadisi da ya ce ba da wannan ya zo ya ce ka ba ba wai kawai za ka tashi rana tsaka sai ka ce ni na ɗauki wannan wancan ban ɗauke shi ba ko kuma yadda ake a ƙasar nan ka ce wancan mansuhi ne naka ne nasihi misali man masa zakarahu babba inna ma hiya bada'atun minka malaman Najeriya kawai da ya zo sai ya sufa akan wanda bai tashi akan shi ba shine wannan hadisi ya ce wanda ya taba azzakarin shi ya sake alwala wannan kuma ya ce wanda ya taba azzakarin shi ba komai ai gaba shi ce malaman Najeriya kawai sai su ce wannan da yace gaba shi ce an soke shi wancan shine yake aiki wannan ba ka'ida bace jahilci ne amma za mu zo zaka ga ya ake wa hadisan kafin ka kai ga da'awar cewa an soke kafin ka kai ga da'awar cewa wannan shi ya fi wannan karfi akwai wasu ka'idoji da ake biwa shine nace a ƙara hakuri insha Allah ta'ala za mu zo kansu wa alaikum salaam wa rahmatullah na'am wannan ba shine darasin mu a'a wannan sabanin malaman fiqh ne kawai mu yanzu kawai abin da muke so kowa da ya bana karina ko to ita ce karina insha Allah malam ya ce sunnal gharaba to jama'a sharhi ne fa ake har yau bakin nan da na jawo mana har yanzu shi muke ta sharhi sunnal gharabatu sannan sai garibanci me garibanci me garibanci kuma da ansa aha kadaituwar hanya ga hadisi wannan garibancin malam yana so ya ce maka to nau'i biyu ne shi kuma ya kasu kashe biyu kamar yadda kaji an ce maka hadisi ahad ya kasu kashe uku ko da aka zo mashhur aka ce mashhuri iri-iri ne akwai mashhur a lugance akwai mashhur a wurin mustalah na istilahi akwai mashhuri na ya shahara da riwayar mutane kaza akwai mashhuri ya shahara da riwayar malaman gari kaza akwai mashhuri ya shahara a wurin malaman fiqh akwai mashhuri ya shahara a wurin malaman nahau misali yanzu ka tafi wurin malaman adam sai su kawo maka cewa imru'ul qaisi wata rana ana cikin hira a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama sai hira ta faɗo kan shi sai annabi ya ce oh wannan mutum ne wanda duk duniya an ji shi amma a ranar lahira za a manta da shi shine zai ɗauki tutar ɗan wuta ma ya wuce musu gaba yanzu wannan hadisi duk wanda ya karanta adab kusan ya ji shi amma hadisi ne batilu la asla lahu ba shi da asali amma kaga shahararre ne a wurin malaman adab ina fata an gane din da kaje ka samu malaman wa'azi malaman islamiyya ba kaje ka same su suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta game da koyar da larabci ya ce ana arabiyun wa lisali ahli janna arabi wa lisanu kaza wa qur'ana arabi wannan duk hayaniya ne ba hadisin annabi bane amma kaga game mashhuri da wurin malaman islamiyya to ba lallai ya zama mashhuri ne ya zama ingantacce ba abin da nake so in ce mashhuri kala kala ne ko to aziz shine malamai ba su ainihin bayyana yana da karkasuwa ba ma in kai kayi nazari da kyau za ka gane daga cikin aziz akwai aziz wanda tun daga farkon shi har karshen shi mutum biyu ne a kowace tabaka akwai aziz ɗin da yana hawa da sauka wani wurin ka samu mutum uku wani wurin biyu wani wurin hudu wani wurin biyu wani wurin biyar wani wurin biyu kaga wannan aziz ne amma ba a samu istiwa'i ba a tarafayil isnad wancan kuma an samu istiwa'i a wajen jaffa na isnadin to amma garibi fa malam yana so ya ce mana garibanci nau'i biyu ne shi ya ce sunnal garaba sannan sai garibanci imma an ta kuna fi asli sanad ko dai ya zama a farkon isnadi ne aka samu ainihin garibanci me ake nufi da farkon isnadi abin da ake nufi da farkon isnadi ne bangaren sahabi da ya ruwaito wannan hadisi jama'a wannan imam bukhari ya ruwaito wannan hadisi daga al-humaydi al-humaydi al-humaydi yace daga sufyan sufyan yace daga wa ha ku nake tambaya ko jiya mun yi wannan isnadin ko da mun yi shi hadisin farko cikin sahihul bukhari ha ibrahim muhammad ibn ibrahim shi kuma daga yahaya ha yahaya daga alkama alqama daga umar yanzu ku dubi yadda wannan isnadin yake jama'a to yanzu wannan isnadin na ka tambaye ka ina ne farkon shi ina za ka ce umar abin da yasa na tsaya neman haka saboda wasu suna kuskure in aka ce ina farkon isnadi wai sai su faɗi inda malamin mai littafin ta a wurin wa aka fara jin hadisin a wurin sahabi shine farkon isnadi dan haka farko shine daga kan sahabi to garibanci jama'a nau'i biyu ne ko dai ya zama garibancin ya fara daga nan ya zama cikin sahabbai wannan ne kaɗai ya ruwaito shi to irin wannan nau'i ne na farko na gari nau'i na biyu ya zama a'a nan sahabbai guda uku aka samu misali ga umar ga aisha ga jabir duk sun ruwaito amma da aka taho sai aka samu duk gaba ɗayansu sun haɗu akan mutum guda ne alkama ya karanto shi wurin umar alkama ya karanto wurin aisha alkama ya karanto wurin jabir don haka hadisin ya fara da mutum nawa mutum uku amma ya zo ya tsuke ya koma kan mutum daya nan kuma a ce sai a samu ƙarin mutum biyar ya zama mutum shida na haka ga uku daya biyar sai kuma nan sai a zo a samu hudu sai nan sai a zo a samu mutum uku yanzu aka ce yanzu wannan ina ina garibanci ya faru sai ka ce ya faru ne a tsakiya wato abin da ake nufi da tsakiya kawai shine inda ba ainihin bangaren sahabi ba kawai ɗaya gefen in ma ya faru a nan ko kuma ya faru a cikin wannan tabakokin to in ya faru a wannan na farko din kama a ce sahabi ɗaya ne to za ka ji sunan shi za a kira shi algaribu kaza in ya faru a ta tsakiya wato ta ɓangaren da ba sahabi ba to za ka ji za a kira shi da wani suna bari ka ji malam ya ce sun garaba sannan sai garibanci ma an ta kuna fi asli sanad ko dai ya zama wannan garibanci ya faru ne a asalin isnadi ina ne asalin isnadin gefen sahabi ko aula ko kuma ba anan ba kaga ya kasa ta kashi biyu ko sai yace fal awwal na farko shine wanne wanda ya faru ta gefen sahabi yace ana kiran shi al fardul mutlaq al fardul mutlaq al fard al mutlaq ana kiran shi al fard al mutlaq sai malam yace wasani na biyu kuma fa ana kiran shi al fardul misli alfard annisbi alfard annisbi idan garibanci ya faru bangaren sahabi sai ka kira shi alfard almutlaq idan ya faru ta gefen a tsakiya ko a wani gefe sai ka kira shi annisbi bari kafin mu tafi da nisa dan yi muku bayani dan ku iya ganewa idan wannan fardiyya ta faru a nan bangaren sahabi ta riga ta faru ba yadda za a iya gyara ta dan haka aka kira shi fard ya riga ya kaɗai tun da ya fara haka shi shikenan don sahabbai za su dawo duniya ne balle su zo su faɗa mana hadisin balle a ji wata hanya daban sun kare amma nan in ya faru haka ta iya yiwuwa an aka matsa bincike sai a je a samu wani littafi ya ruwaito daidai wannan wurin an samu mutum na biyu ko mutane uku waɗanda za su tashe shi daga matsayin gharib ya koma aziz ko zama mashhur don haka ake kiran shi nisbi saboda fardiyar ta faru ne bin nisba li hadhihi tabaqa saboda wannan tabaka ce kawai wadda ba dan ita ba dan ku duba nan mutum uku nan mutum daya nan mutum biyar nan mutum hudu nan mutum uku menene ya ja wannan hadisi zama gari bin nisba li hadhihi tabaqa to dan haka ake kiran shi al-fard an-nisbi an-nisbi wato fardiyar ta faru ne bin nisba li hadhihi tabaqa walaula fardiyatu hadhihi tabaqa lama sara fardan gariban bari ji sai malam yake cewa wa yaqillu itlaqul fardiyati alayhi amma ana karancin ta shi fard shi ne shi fard an nisbi to yanzu jama'a kowa ya dubi littafin shi minti ɗaya ko sakon biyu ku duba wa yaqillu itlaqul fardiyati alayhi ana ƙarancin gaya mishi fard kai tsaye ciwon ne shi wannan me ake ce mai Algarib ake ce mai algharib annisbi wa yaqillu itlaqul fardiyyati alayhi ana karancin gaya mishi fard kai tsaye to me ake nufi idan ka ji kai tsaye sun ce ha ba hadisu fard to wannan ne amma in dai har wannan ne ba sa ce mishi fard kai tsaye sai dai su kira shi alfard nisbi ko kuma kai tsaye sai ka ji sun ce haza hadisun gharibun haza hadisun gharibun in ka ji sun ce gharibun to wannan suke nufi in kuka ji sun siffanta shi da fard to wannan suke nufi da Allah ya bi fahimci wannan darasin ba darasin yana da sauki natsuwa za ka yi idan ka ji sun ce haza hadisin fardun to suna nufin fardiya ta faru ne gefen sahabi in kuwa ka ji sun ce haza hadisin gharibun to fard ne an nufi. wa yaqillu itlaqul fardiyati alayhi ana karancin gaya mishi fard in dai ka ji an ce fard kai tsaye ita kadai kalmar to wannan ake nufi amma in wannan ne sai dai a ce garibun ko kuma fardi din a hada da annis jama'a kun fahimci wannan wannan son ku rinka mutunta maganganun malamai ku ji da yace waya killu din nan ko waya killu ana karanci kenan wannan yana nuna za a iya samun wani malamin ya faɗin shi a haka dan haka wannan ba ka'ida ce mufarida ba ba ka'ida ce tabbatacciya duk inda ka ji an ce za hadisun gharibun ka ce ana nufin wannan hadisin fard ne an nufi. in ka karanta littafin turmizi gaba ɗaya zai burkita ta kan wannan ka'idojin turmizi za ka ga wannan hadisin yake ta cewa fard ai garib a shekaga wannan ka'idar don haka malam ya marmaza zai ce wa yaqillu akwai karancin faɗi amma kenan duk da hakan akwai yan kaɗan ɗin waɗanda su hakan suke yi abin da ya sa ibn hajar ya wannan magana saboda ibn hajar mujtahidi ne kuma mutaakhir ya zo daga baya ya biya karanta littafan malaman da suka gabace shi ya yi nazari ya ga ɗabi'u na irin malamai mabambanta don haka za ka ga yakan iya yin magana da wani da ya gabace shi ne ba zai yi ta misali yanzu tirmizi ba abin da ya shafe shi bai zo yana bambance maka haza hadisin fardul mutlaq haza haridu wannan duk kalmomi ne na malamai mutaakhirai wannan bambancewar ita kanta mutaakhirai ne suka tsaya suka yi ta to me yake so a nuna ma an samu revolution ne a cikin harkar ilimi ta hadisi kudama'u malaman da mun kawo maka tun a farkon karatun nan suna da salo sai aka samu wasu da suka zo daga baya sai suka sauya wannan salon sauya wannan salon da suka yi ya hukunta dole a rinka ana faɗakar da kai ba haka ba kaka je ka ɗibo ƙa'idojin muta'akhiruna ka je kana fassara littattafan ku da su misali yanzu idan kana karanta tirmizi a mas'alolin fiqh in ka ji ya ce maka wannan makaruhi ne abin da yake nufi wannan haram ne to wannan irin maganar yanzu haka take a wurin mutu akhiruna da kan kana karatun risala ta mai risala ya ce wannan makaruhi ne yana nufin wannan abin kanin haram ne bai kai haramci ba amma an ka ɗauki littafin al'ummu ta imamu shafi'i ko muwatta ta imam malik ko ka ɗauki littafin ainihin sunan tirmidhi ko makamantan haka sai kaga ya ce haza makruhun ko haza fihi karahiya ai fihi tahrim yake nufi dan haka dole ka iya bambance yaya mutaakhire suke magana yaya qudama'u suke yanzu misali littafin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi ina yake ne Allahu musta'an littafin sunan kubra ta al-imam al bayhaqi jama'a yanzu wannan littafin al-imam al bayhaqi yayin shi to wannan kuma al-imam muslim yayin shi to yanzu wannan yana daga cikin qudama'u wannan yana daga cikin akhiruna irin ka'idojin da zaka ga wannan yana faɗi karka ɗauko su ka fassara littafin wannan yadda wannan yake kaka ɗauko ka fassara da wannan dole ne in ka ba karanta littafi sai ka fahimci shin wannan wanda ya rubuta littafin yana daga cikin akhiruna ne ko yana daga cikin kudama'u misali yadda na saba muku misali yanzu wannan ya rubuta littafin nan ne da turanci irin na america da haka in zo rubuta mita sai sa m e t e r in zo rubuta center sai sa c e t e r wannan kuma da ya tashi ya rubuta da turanci ne irin na ingilishi shi kuma in zo rubuta mita sai sa m e t r e center sai sa c e eh, t e r eh, t r e to yanzu idan baka fahimci waɗannan abubuwan ba sai ka zo kawai sai ka ɗauko ƙa'idojin rubutun ingilishi kana karanta littattafan da aka rubuta a bisa ƙa'idojin rubutu na amerikanci kalmomi da yawa za ka ce ba daidai suke rubuta su ba ba amerika yin yazo sai rubuta program sai ga kalmar ya karama ba ingilishi yin yazo sai rubuta ta sai ga yawan maimaita yan da wasu abubuwa haka ashe dole ne sanda ka buɗe littafin sunan kubra kana karantawa sai ka ga cewa yanzu bai haƙi kuji ya ce akhbarana abu muhammad abdullahi ibn yusuf to wannan akhbaranar da bai haƙi yake cewa ko ba irin ta ɗaya da akhbaranar da zaka buɗe a nan ga musulun ya faɗi ba misali yanzu musulun ya ce haddasanahu ishaq ibn ibrahima akhbarana isa ibn yunus to wannan akhbaranar da ke cikin wancan littafin da wancan ba irin su ɗaya ba domin akhbarana a urf na qudama'u ga ma'anarta akhbarana a urf na mutaqaddimu eh, na na mutaakhiruna ga ma'anarta dole sai ka san wannan kuma duk wannan littafin yana ɗauke da bambance mana waɗannan abubuwan don haka karku ci da su. za mu kai gare su insha Allah ta'ala Idan haka in ka fahimci wannan bambance maka a ce alfardun mutula alfardun nisbi wa illu itlaqul fardiyyati alayhi to wannan wani bambancewa ne yake maka wanda a cikin littattafan na ake samu amma a cikin tafan kudama'u za ga kawai suna tasarrufi da kalmomin ne misali kamar hasan da sahih za mu zo mu darasi a kai malaman da da hasan da sahih duk suna nufin hadisi makabul kawai da haka za a iya jawo imam malik hadisi sai ka ji imam malik ya ce haza hadisin jayyidu sai kai ka zo kai ilimi bayan shekara dubu ɗaya da ɗari uku sai kai kuma sai ka gano hadisin sahihi ne Kar ka ce amma fa Imam malik ya ce jayyid a'a jayyid a wurin imam malik ba irin ta ɗaya da jayyid a wannan zamanin ba Abin da imam malik yake nufi da jayyid kawai makabul hadisin kawai ya tabbata amma ba yana ba shi darajar siha husn ba haka bane dan haka dole ne in kana karanta maganganu malamai ka rinka kana lura wannan rashin lura ta haifar da rikici mai yawa inda yake mu zo muna dan ishara akan wasu abubuwa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a yanzu kun fahimci wannan ko muna da sauran lokaci khairan malam yace wa khabarul ahad wa khabarul ahad hadisin ahad yanzu dai ka fahimci me ake nufi da hadisin ahad ko bi naqli adlin wanda adili ya ciro samu mai cikakkiyar hadda متصل sanadi wanda isnadin shi ya sadu da juna ghaira mu'allalin ba mai illa ba wala shazin ba shazi ba huwa sahihu li zatihi kira wannan ta'arifi ne na hadisi sahihi jama'a in ka ce maka menene hadisi sahihi sai ka ce shine hadisin da ya cika sharuɗa biyar sharaɗin farko ya zama adili ne ya ruwaito shi na ke nufi da adili musulmi wanda yake da tsoron Allah da tsoron Allah ya kai ya hana shi saban Allah da gangan shake nufi adi musulmi wanda yake da tsoron Allah tsoron Allah ya kai karfin ya hana shi ya saba ma Allah da gangan ko kuma da son zuciya shine adali kafi sharadi na farko sharadi na biyu tamu bab ya zama yana da cikakkiyar hadda me yake nufi da cikakkiyar hadda ita ce tun daga ran da malamin shi ya karantar da shi hadisin har ran da shi kuma zai zaunar da ɗalibin shi ya karantar da shi hadisin ba zai canza ko harafi ɗaya ba ba zai rage tsawo ko ya ƙara tsawon hadisin ba shine zai ba da shi yadda yake shine malamin shi ya karantar da shi tun yana ɗan shekara ashirin yanzu ya kai shekara tamanin a duniya kaga bayan shekara sittin ko in ya tashi ya ba da hadisin yadda aka ba shi shi shine ake nufi da tamu dabti to dabt iri biyu ne akwai dabt sadrin dabt sadrin abin da ake nufi shine sai ka je wurin malamin ka tun farko ta mala eh zan rinka zuwa daukan karatu amma ni zan rinka zuwa dauka da kani ko kuma shi malam ya hukunta to zan rinka baka hadisai amma da ka baka rinka haddace su ya danganta contract ne negotiation ne za ku fita ne ko kun fahimta jama'a ko kai ka zaɓa ko shi malam ya zaɓa maka ko da yadda kuka kai ga yarjejeniya ƙarshe sai kuka amintu a kan kullum malam zai rinka ka hadisai biyar daka to waɗannan hadisan ko da an ka je gida baka rubuta su to amma sauran da zaka karantar da ɗaliban ka riƙe littafin in ka riƙe littafin to yana nuna baka da cikakkiyar hadda gaba ɗaya dan yadda ka ɗauko su haka ake son ka bada su da ka ka ɗauko to ka bayar da ka ba daɗi ba ƙari ba sauyi to kana da tamamin babba kenan babtu ne babtu sabri shi balarabe sai ce hadda da kirji ake yi ina fata an gane da kirji ake yi bahaushe ne sai ce ya haddace da ka a tafi dai abin da ake so ka gane rike karatu shine dabt da ka ka rukoto ka bayar da shi da ka akwai dabtu kitabin sai na zo na ci algafata malam na zo in koyi karatu wurinka sai ce to ya ɗan yi min jarabawa sai gane cewa na karanta sahihul bukhari yanzu zai sa min sahihu muslim ne sai ya ɗauko sahihu muslim kuji sai ya ɗauko kwafi na sahihu muslim shi da kanshi sai ya bani sai ce to ka ga wannan muslim din ne nuska ne kwafin da ban karantar da kai kar ka sake wata rana ka yi zangayi ka zo min da wani kwafi na sahihu muslim ba wannan ba don haka sai kuma ya ce maka kuma kar ka sake ka ƙara harafi ko ka canza wasali ko ka ga ba daidai bane sai in ni na ce maka sai ka kiyaye wannan ka'ida ana cikin karatu sai haddasana ishaq ibn ibrahim sai shi malamin sai ce rubuta alhanzali to a ka'ida dole nan take ka tsaya ka rubuta alhanzali idan ka rubuta in aka tashi karatu duk gyare-gyaren da ya maka sai ka nuna mai algafata malam gyare-gyaren nan haka suke sai ce eh sai signature a wurin ko kuma ya ka stamp ya buga in ba haka baran da ka gama karatun wannan sahihu muslim bayan shekara ɗaya ko biyu zaka koma garin ku. sai ka bashi littafin sai ka ci alagasa ta malam duba gyare-gyaren duk da kai mana haka suke malam ya tabbatar maka haka suke to wannan kofin na muslim duk da zaka karantar da sahihu muslim da shi zaka je ka karantar in ka je ka ɗauki wani sahihu muslim to baka da dabta kitabin baka da kiyaye littafi na biyu idan wannan sahihu musulun ɗin kai ganganci ka je ka ba yarka ko ɗanka ko almajirinka ya je ya kwafe mai yiwa yana da rubutun hannu irin naka ya je ƙara damɓara wani gyaran wanda in ka zo ba za ka iya gane nan ba kai ne kai ba wannan yana nuna ba ka da babto kitabin don haka irin waɗannan malaman in har ta kama za su ba da kwafin wannan littafin sai su zauna sai su kwafe su da kansu su gyara wannan sabon kwafin shi wancan sai su ɓoye a adaka ba su abin su a ƙarƙashin gado shi wannan da suka sake sabon kwafi shi suke ba da aro ba sa ba aron wancan yayin da za su karanta sai su fito da wancan sai ga in zai tafiya ya tattara irin su ya zuba a buhu in ya tafi in ya dawo lafiya su dawo lafiya da littafan in ya mutu can su mutu can tare amma ba zai bai bari a gida mai yana da mata mai karambani ta je ta ɗauko ta ba ƙaninta ko ta ba wani ya je ya damɓara wani abu shi kuma ya zo ya ainihin ɗauka ya je yana bayawa haka malamai su gano cewa wannan kalmar ai ba haka malamin ka ya gyara maka ita ba jama'a kun fahimci me ake nufi da babtu kitabin to jama'a a Najeriya ne fa kawai muke ganin kawai malami ya je kasuwa ya siyo littafi sai kuma sai ce wa ɗaliban kawai ku je ku siyo zai zo ya ci gaba da karantar da su ba zai gaya musu shi wai da kanshi wacce nuska ne ya dogara da ita ba wannan ɗabi'ar jama'a da na zo ina yin tafa har ta zama abin zargi da abin raddi wai yaya za a ce wai nuska kaza banda nuska kaza haza manhajuna wannan shine manhajin mu haka siddan kawai malami ya zo ya ce zai karantar da ku bulogul maram sai ku ce mishi malam wacce nuska wacce taba'a ta haƙiƙin wa a'a sai shi malamin ya sha ilimi ya ƙoshi sai ce ku so kowace nuska ni zan yi muku ta hakikinta ina karantar da ku in kuka zo da ya karanto muku an abi huraira kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ce muku to kun ga iya nan eh to shine abin da yazo cikin bulogul mara wanda ibn hajar ya rubuta wa malikun wa shafi'i wa ahmad wannan ba a cikin bulogul maram bane nuska ce ta hamidin fiqi anan aka samu wannan ƙari dan haka ku yi alama cewa ba ibn hajar ya rubuta wannan ba in aka tafi can aka tafi aka tafi sai a zo hadisin ana bi horora kaza kaza kaza kaza wannan addu'a ta wajen kiran sallah man qala allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma sai ce idrib alaihi ku share wannan hadisin ba shi a bulugul maram ba ibn hajar ya rubuta shi ba a ƙasa yake wani ya kwafe shi da wani ya tashi sai ya ɗauko shi ya bambara shi a ciki aka je aka buga haka to in malamin ya sha ilimin a ƙoshe zai iya muku wannan aiki dan sai ku siyo kowace iri amma in shi kanshi ya san cewa bai wadatu ba ko kuma wani ya tsaya ya yi aikin da ya cancanta sai ce jama'a zan karantar da ku bulugul maram ko riyadus salihina ko umbatul ahkam amma nuskar da wane ta haƙiƙi ita zai